Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum. Barkamu da wannan daren yau talata sha hudu ga watan Afrilun shekarar dubu biyu da ishirin. Baba ya kuma makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yakin da sojojin Najeriya ke yi da 'yan ɓata gari na samun nasara ganin yadda sojoji ke kara kubutar da mutane da aka yi garkuwa da su za kuma cewa masana a fannin kiwon lafiya da malaman addini sun ba da fatawa akan hanyoyin da idan an bi su za a kauce wa kamuwa da kuma yada cutar coronavirus akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar niger amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum an sassauta dokar hana zirga-zirga a duk faɗin china amma wasu baƙi 'yan afirka suna fuskantar matsalar nuna bambanci da wariya wasu hotunan bidiyo da aka sanya a kafafen sada zumunta na yanar gizo da hotuna da kuma hirarraki da mazaunan garin suna nuna wata alamun cin zarafin baƙaƙen fata da ke zaune a ƙasar musamman ma a birnin gonzon da ke kudancin ƙasar baƙi 'yan afirka sun gaya wa murya amurka cewa ana hana su shiga shagunan siyar da kayayyaki ana tsare da su da kuma ware su don gwajin cutar coronavirus wani ɗalibi ɗan ƙasar habasha a garin wuhan ya faɗa wa murya amurka ta hanyar saƙon wayar salula cewa abubuwa suna wuce mazani a nan nuna wariyar launin fata sai karuwa yake yi fiye da yadda ma ba a tsammani ni da kaina na fuskanci matsalar a cikin kwanaki bakwai da suka gabata hatta mutanen da na sani a baya suna tsoro na a yanzu rikicin a gonzon ya ƙara ƙaimi ne a ranar bakwai ga watan afrilu lokacin da hukumomi suka ba da sanarwar mutane goma sha shida da suka kamu da cutar a cikin afirka mazaunan ƙasar da kuma yaduwar cutar a tsakanin al'umma a wani yanki da ake kira ƙaramar afirka india faransa da nigeria sun kasance cikin kasashen da shugabanninsu suka tsawaita dokar hana fita da nufin dakatar da yaduwar cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda aka tabbatar da cutar a duniya ya cike miliyan biyu a yayin da yawan waɗanda suka kamu da cutar a india suka haura dubu goma da ɗari uku firayim ministan ƙasar narendra modi ya ba da sanarwa a yau talata cewa za a tsawaita da dokar hana zirga-zirga har zuwa uku ga watan mayu shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya gabatar da wani jawabi ta gidan talabijin a daren litinin ɗin da ya gabata yana cewa dokar hana fita a kasar zai kai zuwa goma sha ɗaya ga watan mayu wanda a lokacin ne hukumomi za su fara buɗe makarantu ya ƙara da cewa a ainihin ƙasar ta faransa da yankunanta na ƙetare lamarin ya yi ƙamari sosai ta yadda ya fi ƙarfin gwamnati don haka ya ce wajibi ne a ci gaba da kafa dokoki ta yadda za a samu ceton rayukan jama'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da miliyoyin daloli don taimakawa Vanuatu ta murmure daga wata mummunar guguwa da ta afka wa tsibirin Pacific a makon da ya gabata. Majalisar ta sanar da cewa za a kashe dala miliyan biyu da digo biyar daga asusunta na agajin gaggawa don ba da agajin ceton rai ga dubban mutane a Vanuatu da mahaukaciyar guguwa ta shafa. Shugaban kwamitin ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Mark Lowcock ya faɗa a cikin wata rubutaccen sanarwa da ya fitar cewa makwacin guguwar ta yi barna a Vanuatu tare da lalata gidaje, makarantu, hanyoyi da ma Sanarwar ta ce kudaden za su baiwa hukumomi damar samun ingantaccen ruwan sha, abinci, matsuguni da kuma kiwon lafiya a inda ake matukar bukatar su. mutane fiye da dozin daya sun mutu sa'ad da guguwar ta tarwatsa tsibirin solomon fiji tonga da vanuatu a farkon makon da ya gabata inda iskar ta kada da karfin zangon kilomita 200 a cikin sa'a ɗaya a halin da ake ciki kuma india ta kara tsaye wata dokar hana fita har zuwa uku ga watan mayu yayin da adadin kamuwa da cutar coronavirus a kasar ya ci gaba da hauhawa amma ta bayyana yiwuwar sassauta dokar a wasu wurare a mako mai zuwa don taimakawa miliyoyin ma'aikata masu karban albashi na yau da kullum a cikin wani jawabi da ya yi ga al'ummar kasar kan rana ta ƙarshe ta dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni uku prime minister narendra modi ya yi kira ga mutane da su zauna a gida na tsawon wasu kwanaki goma sha tara matakin da indiya ta ɗauka yana da manufar hana lamarin ƙara taɓarɓarewa hanyar da muka zaɓa ita ce ta dace in ji modi a yau talata kirana ga duk 'yan ƙasa shine kada mu bar coronavirus ta bazu zuwa sabbin wurare ta kowane hali doka hana fitar india mai yawan mutane biliyan 1.3 wanda ita ce mafi girma a duniya kuma ɗaya daga ciki mafi tsauri ta fara ne a lokacin da cutar ta kama mutane 550 yanzu sun haura dubu goma yayin da kuma mutane 330 suka mutu. gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shalkwatan tsaron Najeriya ta ce sojoji sun ceto wasu mutane goma sha tara da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Zamfara da karin wasu mutane bakwai a jihar Neja. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da karin bayani. rundunar sojan najeriya ta samu nasarar kubutar da mutum goma sha takwas a jihar zamfara wani al'amari ya faru ne a hanyar maru da garin dan sado na jihar zamfara haka rundunar sojan ta yi nasarar hallaka 'yan fashi guda goma a wannan sashe cikin waɗanda aka hallaka ɗin akwai wannan gagarumin dan fashi da ake kira alhaji wanda ya daɗe yana addaba mutane a wannan yanki navy commander abdulsalam sani jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar tsaron najeriya kenan ke mani karin bayani akan wani hoɓɓasa da dakarun operation hadarin daji suka yi a jihar zamfara Kwamandan abdulsalam sani ya ce cikin mutanen da sojojin suka kubutar akwai maza goma da mata hudu sannan sai yara ƙanana guda hudu bugu da ƙari a wani yunkurin tsare jama'a da dukiyoyinsu rundunar brigade na da 31 a cikin wani harin kawar da 'yan bindiga daɗi a dajin dogon gona da ke jihar niger sun samu nasarar kubutar da wasu mutum bakwai da aka yi garkuwa da su a tun ranar 27 ga watan jiya na maris sojojin kazalika sun kuma fafata da wasu 'yan bindiga dadi a ƙauyen kwantokoro duk dai a jihar niger fafatawar da ta yi sanadiyar kashe 'yan bindiga da dama wasu kuma suka tsere da munanan raunuka duba da yadda sojojin ke ta kwato mutanen da ake ta garkuwa da su akai-akai to shin wani mataki ya kamata su ɗauka ne na mahana waɗannan 'yan bindiga samun damar sace mutanen tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro win commander musa isa salman an daɗe su sauran jami'an tsaro wato kamar a ce 'yan sanda da sauransu da kuma jami'an da ke neman kamar secret service da sauransu da kuma wasu bangarori na zamantakewan jama'a aka bar su suka lalace tun da daɗewa da abin da ya faru sai a ce an tura soja wanda shi ba haka ba training da aka yi mai baki so idan kuma a shawo kan irin wannan al'amarin dole ne fa a waiwaya baya a ganta daga ina ne ita wannan. wannan tafiyan ta ɓaci a ga abin da za a iya gyarawa sannan har mu kai ga cimma nasara dole ne fa su hukumar 'yan sanda ba su kayan aiki kuma a ba su training na kan yan wa'ina abuwa Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. su da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. madalla masana a fannin kiwon lafiya da malaman addini sun ba da fatawa a kan hanyoyi da idan an bi su za a kauce wa kamuwa da kuma yada cutar coronavirus kwararrun sun bayyana mu'amala da kud da kud kamar gaisuwa da miƙa hannu wanda ake kira shan hannu ko kuma musafaha na daga cikin hanyar yada cutar coronavirus a tsakanin mutane ga dai rahoto na musamman da wakilinmu a jihar bauchi abdulwahab muhammad ya haɗa mana kuma ya aiko cutar covid-19 cuta ce da mutane kan yada sabili da wasu mu'amaloli da suke guda gudana a tsakanin junansu sanin kowa ne cewa musamman arewacin ƙasar najeriya musamman ma hausa da fulani suna ɗaukar gaisuwa ta hanyar shan hannu idan ba a yi ba tamkar gaisuwar ba ta inganta ba sai dai kuma bayyana cutar covid-19 likitoci sun yi bincike inda suka gano cewa gaisawa ta shan hannu na daga cikin hanyoyin da ake yada cutar corona wato a duk lokacin da aka shiga cikin wani hali dole a dinga sassautawa in ka ce wa mutum assalamu alaikum ai shine sallama mafi mafi inganci ba musabaha yanzu a dan saurara ka yi mutum salamu alaikum ka gaishe shi gaisuwa irin na girmamawa eh ko ka masa irin na sarakuna ran kai dade daga baya in abu ya lafa a dawa a cigaba da cuɗanya amma yanzu mu yi hakuri wannan abin daga ɗaya ne sai ya zama biyu daga biyu sai ya zama hudu daga hudu sai ya zama takwas daga takwas sai ya zama goma sha shida daga na haka zai talatin da biyu sittin da to haka abubuwan suke in ka lura kasashen da suka suka basu kula da wuri ba haka abin ya zo ya galabaice su abu dokokin da aka aka faɗa sai a zauna lafiya mu dai shawarar da muke ba jama'a kenan za a dawo ci gaba da mu'amala in kuma mutane sun ga sun yi cuɗanya da yawa to a kula sosai. A ɗaya gefen malaman addini sun ce gaisuwar shan hannu ba dole ba ne musamman idan ana fuskantar wata barazana na kiwon lafiya. domin addini baya fada da fatawar da masana suka bayar da zai inganta rayuwar al'umma. A'udhu billahi salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Imam Sa'idu dalhatubawa Bawa. Na farko yin sallama sunna ne. ka yi wa ɗan uwanka musulmi sallama sunna ne sannan kuma shi ya amsa maka kuma farilla ne nasin alkur'ani Allah ta'ala ya ce wa idha huyitum bi tahiyyatin sai Allah ya ce fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ma'ana yayin da aka gaishe ku da gaisuwa irin ta musulunci to ku ku mai da wannan gaisuwan irin yadda aka gaida ku ko kuma ku mai da gaisuwar da ta fita ma'ana idan mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kana da dama a musulunci ka ce masa wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa karawa da wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu in mutum yayi wannan yana da lada talatin haka wadda zai amsa shi ma yana da lada talatin amma kuma shan hannu shi musafaha kenan shi kuma wannan mustahabbi ne to wannan ya nuna shan hannu a musulunci mustahabbi ne ba ainihin farilla ba ne da za a ce dolan dole in kai wa mutum sallama ya amsa sai ka zo ka sha hannu da shi ba abin da ake so shine yin sallama da amsawa so matsayin shan hannu a musulunci mustahabbi ne in mutum bai sha hannu ba a cewa ya yi laifi amma kuma ka yi wa mutum sallama sunna ne shi kuma ya amsa maka farilla ne in yaki kuma ya yi laifi kullum abin da musulunci ya yarda da shi shine duk lokacin da wani abu ya taso to a miƙa wannan abun ga masana wannan abun su ba da fatawa a kai eh, akwai bangaren malamai a nan akwai kuma bangaren ainihin su likitoci masana cututtuka na yau da kullum musulunci bai taba yadda ya yi fada da wani abun da yake ya ba da gefen ma wani ya ce abin da ya fada shine abin da za a yi riko da shi in ya zamo misali yanzu bincike ya nuna mutane ne ke daukan wa'annan laluran suke zuwa su kai ma waɗansu to a takaita ainihin zirga-zirga da kuma ainihin shakuɗa da kuma mu'amala na kurkusa da da ainihin sauran mutane wannan ba laifi bane musulunci yana goyon baya don duk abin da zai kawo kyautatuwa da zaman lafiyan al'umma da kuma kyautata rayuwarsu musulunci yana goyon baya duk kuma abin da zai lalata wannan ainihin kyautatuwan zaman lafiyan al'umma da inganta rayuwarsu musulunci yana faɗa da wannan abu a duk lokacin da aka gabatar da wata fatawa ana yin hakan ne domin al'umma su wazantu game da abubuwan da ke faruwa sai dai ba a taru an zama ɗaya ba a yayin da wasu ke cewa sun yi na'am da wannan fatawar wasu kuwa cewa suka yi a tafau hakan ba zai karbu a gare su ba ga rukunin mutanen da suke cewa za su daina shan hannu domin kauce ma yada cutar coronavirus. ai wannan magana ce ta gaskiya kuma duk wanda ya da wannan maganar ai ya nuna jahilcinsa kiri-kiri a fili da haka ta taɓa faruwa da an taɓa cewa mutane ya ah, kasu je masallaci kasu je wani taro kasu daurin aure kasu waye ba taɓa yi ba tasiri kwarai da gaske ta kamata ta ta yawo kuma ni na yaba wa gwamnatin tarayyar najeriya gwamnatocin jihohi na ƙasar nan da suka ɗauki mataki na gaggawa na rage yawon mutane da mu'amala da sauransu kafin a galo abu ne na ɗan lokaci gwamnati zai wuce kuma za a ci gaba da hulla sunana abba muhammad to ka san mu a nan arewa da yake sa ce addini mu islama ya riga ya yi karfi a zukatan galibinmu mu a gaskiya dai ba kowa da kowa ne zan yi hannu da shi ba in dai ba mutumin da na dan amince masa ba sosai sosai na san kuma irin kusan take-taken sa haka ko da yake shi cuta ba doye yana fuskan mutum bane haka yawa ba kowa da kowa ne a gaskiya zan yi hannu da shi ba a yanzu suna na Alhaji Sagir Madakin Shira dangane da batun shan hannu gaisawa da likitoci suka ce a daina da gwamnati cikin jama'a haka saboda wannan ciwo na coronavirus da ya shigo a gaskiya ya yi daidai amma matsalar mutanen ƙauye ba har yanzu waiwai ɗin abin suke ji kai ni na ga masu digiri ma ba su yarda da wannan ciwon ba suna ganin kamar turawa ne suka shirya wani abu da sauransu za a hana su abin su na al'ada saboda haka a daure a ci gaba da wayarwa mutane a dinga gaya musu illar wani abu za a samu sakamako mai kyau su kuwa waɗanda suke cewa za su ci gaba da mu'amala ta gaisuwar shan hannu sun ba da dalilansu na yin hakan suna sunana ɗalla mai fiyaro ni kan ana fahimta wani abin da daga kasashen turawa ta fito to ta zo mana afirka da kasashen duniya amma mu gaskiya ni yadda na fahimci abin mu yadda muka ɗauka a najeriya mun ɗauki abin ma da zafi fiye da su zafi yawa zafi shine kaman yanzu kaman an rufe makarantu ma'aikatu wasu an ce daga abinan mataki kaza zuwa kaza kasu zo aiki masallata a takaita zuwa a wasu jihohi a takaita zuwa hamsin wasu ma jihohi sun hana zuwa kasuwanni to abun ba haka bane shi ba cuta kamar na abin na wannan corona na da ake kira yawa mutum tun ana cewa zazzabi da tari yau tun kafin wannan cutar ta zo ana tari ana zazzabi kuma wannan ba kamar kuturta ba ne wanda gashi alamu kana gani a cikin mutum saboda haka magana wani cuɗanya da me mun dauki abin ma da zafi mu a najeriya ni bai mu daidai ba dani ni yanzu yadda rayuwa na take na cuɗanya da jama'a haka nake yi wani toshe fuska na wani baki ni duk bana yin wannan kuma dan gaisa da kowa dan yi cuɗanya da kowa yawa saboda haka ni na kira ma mai shugabannin mu wannan bana daɗa razana ma mutane ne ka ake a jikin mutum amma kuma sai wanda ya fito daga kasashen waje yanzu duk wanda suka dauka a Najeriya sai da suka dawo daga kasar waje tukuna suke da shi ni a ra'ayina abin da nake gani ya kamata mutane su ci gaba da masabaha su da suka saba yi na hannu da hannu ba dan saboda komai ba za su iya samun kariya ta Allah saboda sun bi dokarsa da umarninsa dan ko cututtukan nan ma da suke taso mana wannan wasifin majority sakin Allah da muka yi ne dan duk wanda ya da Allah zaga ko annoba ta zaga ya samu sauki yawa dan haka fata na Allah ya ba bamu ikon ganewa kuma mu kasance masu yin musabaha a junanmu kuma wayanda suka kama Allah ya ba su lafiya amma insha Allah wannan ba shine matsala ba saura me idan kunne ya ji gangar jiki ya tsira abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a Najeriya. to madalla a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. wasanni a takaice lokacin kungiyoyin kwallon kafa na super league professional na jamhuriyar nijar sun hiddo sanarwa dangance da halin da aka shiga na dakatar da wasannin kwallon kafa a kasar sanadiyar lobar cutar gama duniya ta coronavirus ko covid-19 yusuf idrisa shine ya karanta sanarwar a madadin kungiyoyi goma sha hudu na super league professional na wasannin kwallon kafa na jamhuriyar ta nijar comme un seul de côté qui caractérise pour les gains des trophées et en agissant selon les directives du gouvernement telles que la fédération nous les a adressées, nous avons décidé de ce qui suit. Kamar mutum guda tare da mayar da anniyar kowace kungiyar kwallon kafa ta wannan kasar domin lashe tukuici da makambe. Haka ma ta yin la'akari da umarnin gwamnatin wannan kasar kamar yanda hukumomin kwallon kafa ta wannan kasar ta jamhuriyar Nijar ta sanar da mu. Mun ɗauki ƙudurra kamar haka na ɗaya dai mun dakatar da dukkan wani aiki da atisaye na ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar na jamhuriyar Nijar da suka hada da motsa jiki da wasannin sada zumunci da tarurruka na kwamitocin gudanarwa na ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa. Na biyu za mu iza ma'aikatanmu da 'yan wasa a wani lokaci na hutu wanda za mu biyan su. Na uku za mu shiga gadan-gadan a farfaganda ta wayewa al'umma kai game da wannan cuta. cutar ta coronavirus ko covid-19 ta hanyar wata bidiyo wadda za mu hiddo wadda za mu bayyane illar wannan cutar wa 'yan kwallon kafa da ma sauran al'ummar jamhuriyar Nijar tare da faɗakar da su game da matakan da za su ɗauka domin yaƙi da cutar ta covid-19 ina mai amfani da wannan damar domin na azawa kowanne nauyin nazari ya san tayi a cikin wannan lokacin domin mu ya tuna da cewa kuma watan wata rana ya yi kokari domin yaƙar wannan allobar ta cutar coronavirus. Je saisis cette occasion pour mettre chacun de nous devant sa responsabilité face à l'histoire. Que chacun puisse avoir la fierté de se rappeler un jour d'avoir lutté de toutes ses forces contre cette terrible épidémie. A nasa bangaren Colonel Major Jibril Hima Pele shugaban hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar Fini Foot a lokacin da ya ɗauki magana domin nuna gamsuwarsa game game da wannan matakin da kungiyoyin kwallon kafa na super league professional ta jamhuriyar niger suka ɗauka ta hanyar wannan sanarwar da suka hiddu sai ya ce ce combat est un combat mondial chez nous c'est un combat national il concerne tout le monde comme je l'ai dit et la responsabilité de chacun d'entre nous est engagée parce que comme j'ai dit je l'ai dit auparavant à la presse si vous vous pensez que vous pouvez bien wannan yaki ne na duniya a namu bangaren yaki ne na kasa kuma ya shafi kowannenmu kuma kowannenmu an aza masa nauyi saboda kamar yadda na gaya ma 'yan jarida a kwanakin baya in kuna tunanin za ku kubuta daga wannan annobar ba lalle ba ne sauran jama'a za su tsira daga wannan cutar ta gama duniya kowa na da alhaki a cikin yaƙi da wannan cutar ta coronavirus ko kuma covid-19 don haka ake son kowa ya yi kakkau kuma a girmama ka'idodi da dokokin da gwamnatin wannan ƙasar ta shimfiɗa tare da umarnin da hukumomin kiwon lafiya suka zayyana. Toto dai a ci gaba da labarin wasanninmu na ranar yau kusancewa a kasar Faransa jawabin shugaban kasar Emmanuel Macron a cikin daren jiya ne ya karfafawa duniyar wasannin kwallon kafa ta wannan kasar ta kasar Faransa da ke ganin cewa za a koma wasannin Ligue 1 Conforama da Ligue 2 na kasar Faransa na kwallon kafa a ranar goma sha bakwai ga watan Yuni mai zuwa idan Allahu ya kai mu yayin da za a koma atisaye da motsa jiki a filayen wasannin kasar na Faransa a ranar goma sha ɗaya ga watan Mayu mai zuwa. Haka zalika za a ci gaba da kokarin kammala wasannin kofin kasar Ciya da Coupe National da kofin Ligue na kwallon kafa na kasar Faransa. Ko da yake har zuwa yanzu hukumar kwallon kafa ta kasar Faransa Federation federation française de football bata hito ta yi bayani akan haka ba shi kuma ruwan felani tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar belgium ko belgique haka ma tsohon dan wasan kwallon kafa na kungiyar manchester united ta kasar ingila da ke buga club din kasar china shandong lunang eh, club din garin jinan a kasar shin ya soma murmushewa yanzu haka da cutar coronavirus ko kuma cutar gama duniya ta covid-19 Khalifa inda ya fito daga asibiti a yau talata sai dai zai ci gaba da kasancewa a killace har tsawon kwanaki goma sha hudu kamar yanda ka'idodi na kasar China game da yaƙi da wannan cutar ta coronavirus suka shimfiɗa a ranar 22 ga watan Maris da ya gabata ne Marwan Felani ya kamu da wannan cutar ta coronavirus kamar yadda kungiyar kwallon kafa da yake buga ma kasar China ta fito da sanarwa shi dai Marwan Felani shine dan wasan kwallon kafa daga cikin tauraron 'yan wasan da ke bugawa a kululuwar league ta daya ta kwallon kafa ta kasar china wanda ya kamu da cutar covid-19 kuma abin da ya sa a lokacin dole aka dakatar da ci gaba da wasannin kwallon kafa na kasar china na kululuwar league ko kuma na teburin kakar wannan shekara ta 2020 na kasar shin ko kuma china haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar jamhuriyar Nijar. A gaida da Mamman Bako yanzu ko ga Hadiza Kyari ta dawo da takaitattun labaran duniya. takaice dai india faransa da nigeria sun kasance cikin kasashen da shugabanninsu suka tsaiwata dokar hana fita da nufin dakatar da yaduwar cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda aka tabbatar da cutar a duniya ya cike miliyan biyu a yayin da yawan waɗanda suka kamu da cutar a indiya suka haura dubu goma da ɗari uku firayim ministan ƙasar narendra modi ya ba da sanarwar a yau talata cewa za a tsawaita da dokar hana zirga-zirga har zuwa uku ga watan mayu a cikin wani jawabi da ya yi ga al'ummar ƙasar kan rana ta ƙarshe ta dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni uku firayim minista narendra modi ya yi kira ga mutane da su zauna a gida na tsawon wasu kwanaki goma sha tara sai kuma majalisar ɗinkin duniya ta fitar da miliyoyin daloli don taimakawa vanuatu ta murmure daga wata mummunar guguwa da ta afka wa tsibirin pacific a makon da ya gabata majalisar ta sanar da cewa za a kashe miliyan dubu da digo biyar daga asusunta na agajin gaggawa don ba da agajin ceton rai ga dubban mutane a vanuatu da mahaukaciyar guguwa ta shafa To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na wannan daren. Baba ya ko makeri ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Allah ba mu alkhairi dan nasa amin summa amin. Assalamu alaikum.